ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kashe shi ake yi ko da mutum ya tuba tubar sai dai ta amfani shi a lahira amma a duniya kashe shi ake sai dai zartar da hukuncin baya hannunka baya hannuna baya hannun wannan yana hannun hukuma ya zama wajibi hukuma ta kashe shi ya zama wajibi alkali na kotun musulunci yanke masa hukuncin kisa a kashe shi saboda shi datti ne a cikin jama'a dan zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshen ta'addanci kenan a ban an gane ko ko da mutum ya ce ya tuba alkali ba zai ce an yafe kisan ba sai a ce to wannan tuban ta maka amfani a lahira watakila amma dai anan sai mun kashe ka dan kar wani ya kara zagin manzan Allah wannan shine hukuncin sa idan ba a yi masa wannan ba kuma to kenan bai halatta mutane kuma su rinka mu'amala da shi ba bai halatta a bashi aure ba in yana aiki karkashin ka kamata ka kore shi ba da wani amfani datti ne shi bai kamata kana zama da shi wuri ɗaya ba bai kamata ma a rinka masa magana ba ko ya masa sallama a mutumin da baya ganin annabin ka da kima to kai kuma wace kima zaka bashi wace daraja zaka bashi dan Allah a wajen ku ako wani abu mai kima mai daraja da ya wuce manzon Allah Allah tsare mu ya tsare mana imanin mu